ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون waɗanda suke wajen Ubangijinka ya kai wannan manzo daga mala'iku ba sa girman kai daga bauta masa, tsarki ya tabbata a gare shi, suna jayuwa, suna miƙa wuya, ba sa gajiya. suna tsarkake Allah daga dare da rana daga abin da bai dace da shi ba, kuma gare shi kaɗai suke yin sujada.